Sashen Hausa na murin Amurka ke muku magana daga Washington DC a kan mita 25-31-41-60 a Nijar kuma ana kama mu a tashar mutafiya a fake da ke yamai kan mita 200.5 a zangan FM ko a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a nomad sarauniya dalal da niyya. a Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a VOA Hausa ko ko sashen Hausa.com. assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da mu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adili Tore ne tare da Ibrahim Garba bayan labaran duniya za mu kawo rahoto akan wani hari da wasu mutane dauke da bindigogi suka kai a garin Abari da ke jihar Taraba. kiran da muke na farko muna kiran manya-manyan sojoji don soja dai ko mukamin sa da ko wani a sama da shi muna kiran shugabannin sojoji su shiga wannan lamarin su duba mana wannan abu a yi mana adalci haka kuma za ku ji mu ɗauke da rahoto daga jamhuriyar Nijar kan kiran da a inganta rayuwar 'yan fursuna. Mutane da dama ne aka garkame a gidajen yari saboda zargin su da hannu a hare-haren ta'addancin da kungiyar Boko Haram ke kaiwa a 'yan shekarun nan a yankin Difa. Bayan waɗannan rahotannin muna kuma ɗauke da shirin jawabai daga dattawa, amma duk sai an sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani mutum wanda ya yi ta tayar da murya yana cewa dole ne kowane ba Yahude ya mutu ya kutsa cikin ginin haikalin Yahudawa da ke Pittsburgh, jihar Pennsylvania, yayin da Yahudawan ke sujada ta ranar Asabar ya buɗe masu wuta ya kashe da dama daga cikinsu, wanda shine na baya-bayan nan a kisan jama'a da dama da akan yi a Amurka. Jami'ai ba su bayyana adadin waɗanda abin ya ritsa da su ba a hukumance. to amma kafafen yada labarai na jihar pennsylvania na cewa mutane kimanin sha ɗaya ne aka kashe cikin masujidar ta live synagogue ta yahudawa hukumar bincike ta fbi na kan binciken lamarin a matsayin laifin tsana abinda babban jami'in tabbatar da lafiyar jama'a na pittsburgh wendell henry ya gaya manema labarai kenan daura da masujadar ta yahudawa yana mai bayyana harbe-harben da ɗaya daga cikin harbe-harbe mafiya muni da na taɓa gani a rayuwata wani ɗan jihar florida mai daɗaɗɗen tarihin aikata miyagun laifuka ya shiga hannu kuma har an tuhume shi jiya juma'a da laifukan aikata wato aikawa da kunshe-kunshen bama-bamai akalla sha uku ma wasu sanannun masu sukar shugaban amurka donald trump a cewar hukumomi attorney general ɗin amurka jeff session ya gaya wa 'yan jarida cewa ana tuhumar chaza sayok ɗan shekaru 56 da haihuwa mazaunin aventura jihar florida da aikata manyan laifuka guda sha uku ciki har da aikawa da saƙon bama da kuma yin barazana ga wasu jami'an gwamnati ya ce sayok na fuskantar ko zai iya fuskantar shekaru 48 a gidan yari muddin aka same shi da laifin an aika da bama-bamai haɗin gida ne ga tsohon shugaban amurka barack obama da sauran manyan 'yan jam'iyyar democrat irin su tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton da tsohon attorney general ɗin amurka da wasu 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar democrat da kuma tsohon shugaban hukumar leƙen asirin amurka john brennan sakataren tsaron amurka jim mattis ya faɗa yau asabar cewa dole ne amurka ta damu da yadda aka kashe jamal khashoggi a cikin wani gini na diflomasiyya idan wata ƙasa ta ƙi mutunta dokoki da ƙa'idojin ƙasa da ƙasa hakan na iya barazana ga zaman lafiyar yankin a daidai lokacin da ake matuƙar buƙatar kwanciyar hankali a cewarsa a wata rubutacciyar takardar da ya gabatar a taron manema labarai a kan batun tsaro wanda ake yi a ƙasar bahrain sakataren tsaron amurka din ya ce tuni ma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya soke bizar zuwa amurka na wasu 'yan saudiya kuma za a ɗau ƙarin matakai kan waɗanda aka samu da hannu a cikin wannan laifin a halin da ake ciki kuma rahotannin kafafen yada labaran amurka sun ce salabin jamal khashoggi ɗan jaridan nan da aka kashe a ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na ƙasar turkiya ya iso nan amurka tokarar fa'a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Rahotanni na nuna cewa gwamnatin Trump na duba yiwuwar amfani da ikon shugaban ƙasa wajen hana bakin haure ƙetare kan iyakar Amurka da Mexico a daidai lokacin da wani ayarin bakin haure ke dannawa zuwa Amurka daga Mexico ɗin rahotannin kafafen yada labarai sun ruwaito wasu jami'an gwamnati da aka sa kai sunayensu na cewa gwamnatin na nazarin dokoki iri-iri waɗanda za a iya amfani da wasunsu bisa hujjar buƙatar tsaron ƙasa saboda takaita yiwuwar kutsowar baƙin haure don neman mafaka a cikin nan amurka an cimma wato cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita wuta koko daidaito kan wannan lamarin kasar sri lanka na fuskantar matsalar rikici na kundin tsarin mulki a bana nuna ka saurara daga sashen hausa na murya amurka a washington dc to madalla yan sai rahotanni kuma za mu fara ne da rahoton jihar taraba inda a yau ne wasu mutane da suka yi shigar sojoji suka kai wani farmaki ga ruggan fulani a kusa da garin abari ga wakilinmu ibrahim abdulaziz da cikakken rahoto. rahotanni sun bayyana cewa wasu ne ma da ke sanye da kayan soji wanda kawai yanzu ma ba ko tantance ko su ne ba su kai wannan farmaki a wasu rugayen fulani a kusa da garin abare da ke cikin garamar hukumar a jihar taraba inda suka kashe shanu fiye da ɗari da hamsin baya ga waɗanda aka raunata batun da shugabanni a yankin ke kira ga rundunar soji da ma sauran hukumomin tsaro a najeriya da su bincika shi dai wannan kisan shanun ya a ku ne ma a kusa da wani shingayen soji a yankin kuma wannan mako na zuwa ne yayin da hankula ke fara kwantawa biyo bayan tashi tashen hankulan da suka auku a yankin kwanaki kwanaki wani shugaban al'umma a yankin na bare wanda ma kuma ke cikin wanda aka kashe wa shanun alhaji muhammadu umar ya ce abin takaici ma bayan kashe musu shanu sai ga wasu 'yan ɗiban ganima na wasu kabilun yankin sun zo suna kwasan shanun da aka kashe. Eh, sunana muhammad umar sala ni ne sakatare na ildas forum ildas na abare misalin karfe sha biyu zuwa karfe daya jami'an tsaron mu ne ma wanda aka ajiye mana amin sheli domin su rika mana patrol a area mu to su ne suka zo patrol kullum muka gansu muna farin ciki amma yadda suka ƙetare jiya ne suka ƙetare suka kai arewa da mu daga shiga wani anguwa mai suna yiti zuwa bujum sai muka dinga jin harbe harbe an kashe shanu sama da sama dari banda wannan kamushe kana kenan akwai waɗanda kuma suka sami wuka akwai wanda kuma yanzu haka ana jinyan su an harbi shanu da dama to abu ya ba mamaki ba shiga gonakan wani ba suna grazing ne suna kiwon su ne kawai a jeji aka same su a karka musu kiran da muke na farko muna kiran manyan manyan sojoji don soja dai ko mukamin sa da ko wani a sama da shi muna kiran shugabannin sojoji su shiga wannan al'amarin su duba mana wannan abun a yi mana adalci kawo yanzu duk kokarin je daga bakin komanda rundunar soja na 23 da ke yola abun ya cutura domin kona ta buga wayarsa ba dauka ba kuma babu amsa sakon kata kwana da na aike masa har zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto to sai dai kuma a bangare guda kakakin na 'yan sandan ja taraba sp david misal wanda mako ya tabbatar da akwai lamarin ya ce zuwa yanzu ba su samu ni koke a hukumance dangane da wannan lamari daga waɗanda abin ya shafa ba. to wannan abin da kike fadi kamar yadda kike fadi muna da muna ji kamar yadda ka ji abin nufi a nan ba wanda ya zo mana ya kawo mana kara musamman cewa ga abin da ya faru to ya zama mana da wahala mu ma tara bayanai isacce musamman ya faru dabbobi nawa aka kashe su waye ne suka yi wannan abin muna nan muna jira idan sun kawo mana ci to kaga za mu iya fara bincike a gazaushe amma har yanzu da muke magana da kai mutanen nan mu ma muna ji a kafafun da labarai da kuma wasu bayanai daga bai wajen mutanen da wai su ma suka ji amma wanda abin ya shafe su kaga ba su zo su ba mu bayanai mu tabbatar da abin da ya faru ba muna jira idan sun zo domin mu samu lokaci mu dauki mataki da ya kamata mu dauka. Yanzu haka tuni kungiyoyin fafutuka da na kare hakkin bani Adama suka so mayantar da kuma Allah wadai dangane da wannan lamari. Barista MB Mustapha na kungiyar ci gaban Taraba ya ce fa akwai abun dubawa. Abin ya faru a ƙauyen abbane na kisan gilla da aka yi wa dabbobi wanda jami'an tsaro suka yi abin al'ajabi ne kuma abin bakin ciki ne kasancewar su jami'an tsaro wajibi ne a kansu yadda kundin tsarin mulki ta tanada da su kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu sai aka waye gari su ne suke salwanta dukiyar al'umma kaga wannan abu ne da za mu soke su a kai kuma mu nemi cewar a cika su muna kira mu daga ƙungiyoyinmu na kare haƙƙin bil'adama da dukiyoyinsu da cewar lallai gwamnatin tarayya ta naɗa kwamiti na bincike ta zo ta bincika su a gane gaskiyar su wane ne suka yi wannan ta'asa kuma suwa suka tura su don a yi hukunta su duk wanda aka samu da laifi a hukunta shi don kada irin wannan al'amari ya sake aukuwa wannan abu ne wanda ya zama wajibi a yi shi ba tare da bata lokaci ba. Barista Yambe Mustapha kenan wani dan fafutuka a jihar Taraba Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. amin amin suma amin ya Allah ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku buɗe kunnuwan ku To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz to yanzu kuma sai rahoton mu na gaba za mu leƙa a jamhuriyar Nijar inda hukumar kare haƙƙin ɗan Adam ta CNDH tare da haɗin kan wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu suka bayyana shirin kai ziyara a gidajen iyarin ƙasar don tantance halin da fursunoni ke ciki wakilinmu Sule Mumuni Barma ya haɗa mana wannan rahoton. a sakamakon wasu bayanan da ke kwatanta mawuyacin halin da fursunoni ke ciki a wasu daga cikin gidajen yarin nishar inda cinkoson jama'a ke kara tsananta wanda kuma ke zama mafarin wasu matsalolin na daban ne ya sa hukumar kare hakkin dan adam ta sayan ash ta ɗauri aniyar aikewa da jami'ai a gidajen yari domin tantance gaskiyar lamari almustafa musa na daga cikin kwamishinonin wannan hukuma Fatanmu shi ne a tsawon wannan mako na musamman mu har hada bayanan da za su ba mu damar gabatarwa gwamnati shawarwarin da suka dace domin daukar matakan inganta rayuwar 'yan kaso. Mutane da dama ne aka garkame a gidajen yari saboda zargin su da hannu a hare-haren ta'addancin da kungiyar Boko Haram ke kaiwa a 'yan shekarun nan a yankin Difa. Yayin da waɗanda suka tuba ke samun kulawa a wata cibiyar musamman da gwamnatin Nijar ta buɗe da nufin ba su damar samun kyakkyawar cuɗanya da jama'a. saboda haka kungiyar search for common ground da ke tallafawa waɗanda suka tsinci kansu cikin irin wannan hali ta karbi yin hukumar sai cndh a wannan aiki na inganta rayuwar fursunoni in wakilin wannan kungiya a yankin sahel Sofiane Ben Achour. C'est-à-dire les personnes qui ont été arrêtées et, et mises dans le centre de détention, euh, et aussi euh, celles qui sont des repentis, celles qui sont rentrées volontairement dans le programme de réintégration. Kungiyar Arsmin mai fafutukar samar da sabuwar rayuwa ga mata da yara kanana da suka tsinci kansu a gidan kaso ta yi na'am da wannan yunkuri mafari kenan da ta shiga cikin wannan tafiya kamar yadda sakataren zartarwar ta Saidu Sumana ya jaddada a yayin taron kaddamar da wannan zagaye. Nous nous basons sur des réalités de notre pays. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Mu fata da muke aniya ka tabi mai daki dan Musa. Ariya zaki ba ba ba ba halali ma da muke aniya ka tabi mai daki dan Musa. A gaida Suleiman Mune Barma. To kamar kowace ranar Asabar muna tafe da shirin jawabai daga dattawa wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ke gabatarwa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. To yanzu bari mu shiga mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna. da janar isiyaku ahmad dikko shugaban hausawa da fulani kirista ga janar dikko murabus jama'a yan uwana yan arewa assalamu alaikum muna da matsaloli da yawa abubuwan da za mu iya kuma gyarawa da yawa a matsayina na hausa fulani akwai abubuwa da muke gani da suke mu a arewa na fari shine talauci na biyu jahilci ni kuma a gani na in za mu yi yadda za mu yi mu kau da jahilci da talauci to za mu samu ci gaba to waɗannan abubuwa kuwa masu mulkinmu su ya kamata su duba to za ka ga ina in kai magana yanzu in ka je ka ga in bara ce mutanenmu ne ke yawo suna bara in ma shaye-shayen nan iri-iri kwaya ce gospolo eh, ne ne ne eh, ne eh, solution gwata ne ne ne duk yaranmu ne to me yake kawo wannan idan da yaran nan suna da ilimi ko na primary school ne da za ku ga bambanci inda suna da wannan inda sun samu zarafi na yin karatu su yi ilimi su kuma jahilcin nan shi yake kara jan mu baya saboda idan baka san right ɗinka ba ba da za a ce ma shugaban ka ko wakilin ku a majalisa ko ta jiha ko ta ƙasa wani kana mana abin da ya kamata ba za ka sani ba don jahilci ya ishe ka inda mun sani muka zo za mu tsaya mu taka mu tasa su a gaba ko na gishiri ko na sukari ba sai ka ban abu ba in zaɓe ka zan dubi yadda kake ne mutuncin ka zan gani shi zan duba in zaɓe ka kuma in aka zaɓe ka gobe ma zamu mu sake zaɓen ka ba sai kai ma wani kamfen ba to kuma ka ga yadda na za a raba musu ɗan sukari ko ɗan mine wannan talaucin ne talaucin ne yake kawo wannan me za a baka ɗari biyu ka je ka ce da kanka wani kuma zai ce maka ni na sha gani zai ce maka kai hmm, bari ma in karbi kuɗin shi abinda in ma ban ban karba ban yi ma ba zan sake ganin shi wanda za mu sake jin labarin shi ba ba garin abin da zai bani ba dari biyar sai ka je ka shiga layi ka za'a mutu shi kuma ya tafi zai gaya maka abinda sai yanayi eh, ba zai ga kamar zaɓen shi ko kai don yi muku aiki ba a'a sai ga shi aidiya ya yi don rashin aikin yi ne da jahilci yake sa da mutum ya zo ce maka haka sai ka bi shi Ɗan boko haram nawa ake ba su kai ka yaro yana nan bai samu abin da zai ci ba ka zo ka ɗauki ɗari biyar ka dace ko dubu ɗaya ko dubu biyu zai bi ka kullum yana cin abinci yana sha yana jin daɗi zai bi ka ko kuma su je su sha ƙwaya su yi menene su gagari iyayensu kuma duk manyan mu in kun lura da kyau za ku ga cewa ƙyar ku sami ƴaƴa na manyan mu a ciki don menene sun suna da ilimi sai sun san bai kamata ba su shiga wannan gangami su kai yawo a kan titi ana kore su yan sanda na bin su ana kore su ku yi nan ku yi nan ana kakkama su ana tura su ana kullewa yayin su ma su shekara shekaru shekara da shekaru suna na har su ma ɓace gaba ɗaya ni ina da labarin da wani da aka ce ko ya zagi wane ne ko ya yi ne ne ma wani sarki aka kulle shi sai da ya shekara wajen arba'in da aka zo ana gani aka gan shi a wurin aka ce kai yaya ya ce shi ma bai ma san abin da ya ma ya mamanta abin da ya yi ana so a sake shi ce ta yi je ina ba inda ma sani ya zama dattijo ya ma manta da abin da yi ta irin suna nan da yawa don ba su don saboda duk jahilci ne da yake kawo wannan to bandin matsalar jahilci da fatara akwai kuma addini shi addinin nan in kowa ya girmama addinin kowa to idan za ka tafi aljanna kai ba da shi za ka tafi ba kuma lahira za ka tafi ba da shi za ka tafi ba kowa zai je daban Allah shi kaɗai sun yana nan wani da zai sa ka damu da addinin da wani yake yi har ma ya zo ya hana har ku fara gaba ana kashe-kashe ana yanke-yanke to ban da faɗa addini kuma ga na kabilanci wayansu mu cikin yan arewa din ga nan in ba addini ba a ce wannan aishi daga nan ne wancan daga nan ne a wannan bahaushe ne wancan kibi ne wancan dukun ne wancan eh, babarbare ne da abubuwan kenan to me da in Allah ya so mu yare ɗaya mai harshe ɗaya da yayi mu harshe ɗaya kuma a da mun zanna haka a ƙasar nan ba wanda yake damuwa da wai daga ina ka fito menene wacce kabila ce kai wani ce ka fito menene addinin ka a so haka na shiga soja ba wanda ya taɓa tambaya na kai daga menene addinin ka menene harshen ka ba wanda ya taɓa tambaya na har na ga soja kuma haka na ga soja sai da kila yanzu ban san yadda take ba muna kanana da ya sardauna yake kamfen ne shi to har yanzu kullum sai ana sardauna sardauna sardauna to ku yi abin da sardauna ya ce ya yi mana mu gani ai abubuwan da suke suna nan a rubuce amma da an magana yanzu sai a fara magana ai sardauna ne madugun arewa shi ne madugun arewa to dai har yanzu abin da yake damun mu muna da san kai da yawa kowa so yake tara ya tara ya tara sai ka tara wa iyalinka yanzu an daina tarawa ma iyali kawai har an fara tarawa jikokin jikoki shi ma shek almadani ya ce to bismillahi rahman rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana isaac yunus muhammad ya ku bayan allah don allah mu tsaya mu yi tunani mu ji tsoron ubangijinmu mu tausaya mu junanmu ba dole bane sai na ce maka na iya aiki na zai gwada maka na iya ko ban iya ba tausayin junan nan fa mu ne ba a tausayin juna ko da baka wahala ba a tausayin juna da azabtar da kai ba a tausayin juna da sata ba a tausayin juna da kisan kai ba a tausayin juna da yin almubazzaranci ba a tausayin juna da kace da kusurani ba a tausayin juna da abin da ubangiji bai ce in yi ba ashe abin da ya kamata mu aiwatar yan uwa shine mu yi kokarin samun dacewa mu yi kokarin samun bibiya mu nema zaman lafiya da wanda muka sani da mu da wanda bamu sani ba haka don Allah ya koya mana mu yi sallama ga wanda muka sani da ma wanda mu sani ba idan muka taimaka cewa a'a sai dai mu sallaba ga wanda muka sani kadai to ina ganin ba za mu samu cin nasara ba ya ku bayan Allah mu so juna bayan Allah a bayan ƙasa sun samu gidan rahama don taimakon gudunmowa da suka yi wa waɗanda ba musulmi ba bayan Allah a bayan ƙasa sun samu shiga aljanna akan sun ba da gudummawa ga dabbobi kai har mutumin da bai imani ba in yi abin kirki musulunci na cewa mu yabe shi saboda haka mu mukan yabi mutumin kirki matukar ya yi kirkin nan ko da ba ainihin musulunci yake yi ba saboda haka yan uwa bayan Allah mu yi kokari mu so juna ai da da muke magana a arewacin Najeriya duk lungun ka sani zaune muke da juna musamman mutumin da ke rayuwa a jihar Kaduna ya san mu gidajen mu gaba dai a hada muke da juna ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan wannan za coci sai ya ce maman wane da Allah ɗare mu ɗaki na dawo zai je masallaci ci tsare min kayana a kasuwoyi mu duk haka muke muna zaune ba tashin hankali ba faɗa ba komai to me kawo rikici yanzu wai mu din ba mu ne aka haifa ba shekaran jiya da yamma kuma wa innan ba su ne aka haife su ba shekaran jiya da yamma ashe wanda ya haɗa mu rikicin watakila ya boye amma mu bincika za mu gano shi kuma shi ke shan jininmu sannan yake samun kuɗi yake rayuwa watakila idan muka zauna za mu iya gina mu ta hanya mai kyau za mu iya samun cin nasara za mu iya samun ci gaba za mu iya samun haɓa ƙasarmu mu samu ruwa mu samu wurin shuka mu samu wurin noma ba sai mun nemo daga waje ba ya zama dukkan abin da rayuwa ke iya gudana a kan shi mun wadatu ba sai mun nemo wajen wasu ba kayan noma na abinci muna da shi injina muna da su kayan ban ruwan muna da su al'umma da Allah ya bamu a ƙasar Hausa ba mu buƙatar sai wani ya taimake mu muna ɗabi'un kwarai wanda ba sai wani ya koya mana ba lokacin da yake gida da kai dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya sai wani mutum daga wani wuri inda baku ku san shi ba sai ya to ya tsuma muku baki a cikin al'amuran ku kuma ya gudu ya kyale ku kai ka karya kafa dan uwanka shi kuma ya karya hannunka to gobe wa zai taimaka ma wani wajen rayuwar 'ya'yanku da iyalinku to da yan uwa ya kamata mu zama masu hankali ya kamata mu zama masu basira ya kamata mu zama masu kawo ɗauki ga junanmu bawan Allah kai mai dukiya wacce Allah ya ware ka ya baka dukiyar abin noma to ka tausaya ma dan uwanka mai dukiyar abin kiwo abin kiwo ba zai rayu ba sai da abinci ha kuma kai mai abinci ba za ka iya raya ba kai ba kanka sai da kashin dabbobin nan domin kashin nasu shine kayan sinadarin shukar ka ya bawan Allah kai tunani ka tunano iyayenka ka tunano danginka ka tunano kakanninka wanda suke da gudunmawa da suka bada gaya wajen haɓaka ƙasar Hausa wajen haɓaka Najeriya wajen haɓaka arewaci musamman mun kai lokacin da ba ma neman shan daga waje mu ne muke nomawa mu muke kiwo sai dai mu ɗauka mu kai wajen kuma mu taɓa talaucin nama ba mu a wurin mu sannan kayayyakin mu da muke nomawa duk ɗan ƙasar hausa ya san muna da kirgar da muka yi da ala guda ta gada saboda sai dai mu diba mu je mu kai waje yau duk waɗannan abubuwan babu to me ya kawo su ya kamata mu iya zama mu tambayi junan mu wai da da iyayen mu suke kaza me suke yi ne mu kuma wannan abin ba za mu iya shi a yanzu ba idan har za mu iya yi to ya hana mu ko dai ya zama wanda ya hana mun dan cikinmu ne shi ko wannan hanawa da ya mana ta wannan hanawan ne yake rayuwa ya ci abinci da jinin mu ko kuma ya zama a'a ba dan cikin cikinmu bane daga waje aka turo shi amma bai iya shigowa sai ya dauki dan cikinmu ya aiki da shi idan ya dauki dan mu ta wannan bangaren ne yake iya samun dama ya rayu rayuwar da yake so bai cikin mu amma yana jinin mu yana sha bayan Allah mu zama masu hankali mana mu zama masu kima mana a wajen Allah mu zama masu kai ce mana mu zama masu tausayi mana mu zama masu tawakkali mana mu zama masu tunanin abin da ya wuce na baya bayan Allah duk wanda ya kai hamsin fa a yanzu ya san jiya ya kuma san yau mai take haifarwa sannan kuma a yau ne zai yi hasashen abin da ke zuwa gobe a gaskiya idan muka dore a haka da kwanmu ko mu ba za ta iya haifa da dan tsako mai ido ba idan ko mun kasa wannan to mu za mai ta wahala mai ta wahala mai ta wahala wahalar da in mun sha a ciki babu lada kuma ba za mu taɓa kaiwa zuwa ga bakin gaci ba wani ta mu samu cin nasara bayan Allah banda nan kungiyoyi guda biyu manoma da kuma ainihin makiyaya ma da kungiyoyi da yawa a Najeriya ko ina idan muka ambaci Najeriya muna nufin ko ina a ta bayan Allah mu zo masu hankali a tunaninmu bayan Allah rikici da ta da kaya baya da tunanin nuna ma al'umma ni ne wane ba zai kai mu ko ina ba saboda wani so gabace mu a bayan kasa a wannan bagire a Najeriya ba ta haka suka samu cin nasarar da har yanzu muke tutiya da shi ba duk dan arewa yana tutiya da cewa premier yayi kaza yayi kaza yayi kaza premier bai gwada bambanci ba shi a tsarin sama na mai da awaye hudu premier shine ya je ya musunta da al'umma da yawa ya sanya suka yi imani ya ba su abin da suke bukata kuma ya kare su ma da abin da zai amfane su wanda ba su bukatan ba amma mu yau babu irin wannan a cikin mu amma idan mun tashi magana sai mu ce a'a wani ai namu ne nakun ne me ya aikata muku nakun da ya aiwatar kun yi irin nashi ko ba yi ba ai ba yi ba. To nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya na wannan karan. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na gaba. wasanni a takaice. Najeriya ta sabunta zawarcin da take yi na dan wasan kungiyar Everton Ademola Lukman. Lukman dan shekaru 21 ya buga wa kasar Ingila wasa a matakin matasa 'yan kasa da shekaru 20 to amma kuma yana da damar bugawa kungiyar Super Eagles ta Najeriya wasa da yake bai taba bugawa babbar kungiyar kwallon Ingila wasa ba. mai horar da 'yan wasan super eagles din ta nigeria ghana turo ya tabbatar da cewa suna nan suna fafutuka tare da fatan dan wasan zai amince ya buga wa kasarsa ta asali wasa an haifi lukman ne a kasar ingila to amma dukkan iyayensa 'yan nigeria ne kuma tsawon shekaru biyu kenan a yanzu da super eagles din take zawarcinsa hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta ayyana kwallaye biyu da dan wasan najeriya ahmed musa ya zura a wasansu da kasar iceland a gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 da aka kammala a kasar rasha a zaman kwallayen da suka fi kayatarwa a gasar hukumar ta fifa ta bayyana a shafin ta na twitter cewa an zaɓi 'yan wasa hudu ne suka yi takarar inda aka baiwa 'yan kallo damar zaɓen ɗan wasan da ya fi kayatar da su a gasar sauran 'yan takarar su ne harry kane ɗan ƙasar ingila da jan bednarek da kuma mai tsaron gida na ƙasar masar esam alhadri ahmed musa wanda ke taka leda a ƙasar saudiya ya sami ƙuri'u 88 ya kuma lashe lambar ta hukumar fifa a ingila ƙungiyar kwallon ƙafar liverpool ta ɗare saman teburin gasar premier a yau bayan da ta lallasa cardiff city da ci hudu da daya wannan dai shine wasa na goma na gasar ta premier da liverpool din take bugawa ba tare da an doke ta ko sau daya ba kawo yanzu a sauran wasannin gasar da aka fafata a yau brighton ta doke Wolverhampton da ci daya da nema watford ta doke huddersfield da ci uku da nema fulham ta sha kashi a hannun bournemouth da ci uku da nema yayin da southampton ta yi kunnen doki da newcastle ba wanda ya zura kwallo mai tsaron gidan kungiyar manchester united ta ingila david de gea ya ce a yanzu ya fi mai da hankali akan samun nasara a wasanni ba wai kwantaragi ba de hea dan shekaru 27 zai kai karshen kwanta ragin sa a kungiyar nan gaba kaɗan a cikin wannan kakar wasannin duk da yake da akwai zaɓin tsawaita kwantaragin zuwa shekara ta 2020 kocin united din jose mourinho ya ce bai da tabbacin ko dan wasan zai tsawaita zamansa a kungiyar duk da yake de Gea ya ba da tabbacin cewa yana jin daɗin zamansa a united Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To, madalla Malam Murtala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. takaice wani mutum wanda ya yi ta tayar da murya yana cewa dole kowane ba yahude ya mutu ya kutsa cikin ginin haikalin yahuda da ke pittsburgh jihar pennsylvania yayin da yahudawan ke sujada ta ranar asabar ya buɗe masu wuta ya kashe da dama daga cikinsu wanda shine na baya-bayan nan a kisan jama'a da dama da akan yi a amurka da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da karfe sai gobe in Allah ya kai mu da karfe shida na asuba kafin yi salama da ku ga sakon taya murna ga aishatu tarno muhammad da angon nata ibrahim sumaila waɗanda aka ɗaura aurensu yau a nyamai jamhuriyar nijar allah ya ba su zaman lafiya to a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya gabatar da shirin da kuma salman abu da ya haɗa shirin da ba da umarni sai ijin namu voltec euh, ni naku abdulaziz Adli toro ke cewa mun barku lafiya daga birnin washington dc